Udura. dan Allah karki a jikina hina da baiwa Ina mutanen gidan suke. Kai kace fa in shigo in gaya musu cewa za mu shigo. Kuma na zo na gaya musu sun tafi wani wurin saboda ka san gidan namu akwai girma. To mu je ki kai ni inda suke in shiga. Ka ga dakata. Daga nan babu inda zan ƙara kai ka. Ina so ki sani wallahi duk abin da ya faru da Sadiq ke ce sila. Jalila, me yasa zuciyarki ta kasa yi min uzuri? Me yasa kika kasa fahimta cewa ni ne irin masoyin da kowace mace take fata ta samu? a irin son da nake maki idan za a bani zaɓi a wannan lokaci a ce na mutu ko ke mutu to zan zaɓi in mutu na baki ki rayu lokacin da na yi auren fara ban san ce-ce soyayya ba saboda a wancan lokaci babu soyayya irin ta wannan lokacin tun da na auri uwar 'ya'yana bata taɓa ce min tana suna ba ko da so ɗaya har muka haifi yara biyu kuma har Allah ya karɓi ranta jalila haɗuwa ta da ke na fara sanin menene su? na fara sanin tasirin soyayya a cikin jiki. wato jalila ni kaina idan na dubi kaina na san ba mu dace da juna ba Bani da halin da zan iya auren ki in kuma na aure ki ni na san ba zan iya baki kulawa irin wanda saurayi zai baki ba ina ƙoƙarin in koya wa zuciyata ta daina son ki jalila kiman uzuri na kasa da a ce kin san halin da nake ji idan wani namiji ya rabe ki da ba za ki kula kowa ba saboda irin kuncin da nake ji na yarda kai masoyina ne na haƙiƙa amma ni ma ina so kai min wata alfarma guda ɗaya da a ce zan iya koya wa zuciyata ta so ka da tuni na koya mata ta so ka zan fi kowa jin daɗi idan har aka ce na samu mijin da nake so wanda zai yi min soyayya irin wacce kake yi min jalila dan Allah karki kore na a jikina ina da ba na son ka ba ruwan da masu tsufa zuciya ta su zai yi na rasa kaso 80 na cikin rayuwata na jin daɗin rayuwata ina ga zai yi wuya in rayu in kai tsawon lokacin da nake da bukata so a ce burina ya cika a wannan lokacin. Da alama ba zai yiwu ba. Babu ba dai akan shafa karɓa ba. Shafa karɓa? Ta zo gidan nan ne? Eh ta zo baba. Ina ce take gaya mana ta zo. Ina inna? Ta fita. Jalila, da a ce za a bani zaɓi na mutuwa tsakanin ni da ke, to da zan zaɓi in mutu ke kirayi. Jalila, ban san daɗin so ba, ke ce kika sa so ya yi tasiri a zuciyata. Jalila, ina son ki, shi yakan sa nakan kasa sarrafa zuciyata. Jalila, a duk lokacin da na ganki da wani saurayi a tsaye. na kan ji kamar in yi hauka jalila ban iya sarrafa zuciyata ina son ki jalila a na kasa koyawa zuciyata sarka. ka Yane, ne? Sunusi ya Ya garin. Wai kai aka kaftar gidan su Jalila. Awa. Ai tuni na haure ta baya. Ta ya za in zauna? Na san a dawo mahaukaci ne. Saboda kai kanka ka san idan ya shigo ya same ni a cikin gidan nan komai zai iya faruwa. Kai sadi. A shaka dawo yake da ƙarfi. Ba na gaya ma kana ganin kamar wasa ba, kana cewa wai za ka iya rigima da shi. Ai baka sani ba. Ko biya na za ka yi yanzu. Babu dalilin da zai sa in tara a dawo. sannan gurin jalila ma ba zan ƙara zuwa bar yau a'a sunusi ba a san namiji da ja baya ba ni dai na ja da baya in dai akan addawu ne gaskiya sunusi ka bani kunya dawo min da abata sunusi ni kuma yanzu na fara zuwa wajen jalila Allah ba da sa'a ni dai ba da ni ba gaskiya ni zai can ni to shikenan To saboda haka ni zan tafi kin sai yanzu neman ne in ka fita sai abin da ka gani. To mai gida Allah ya tsare. To mai gida a dan tuwo mana da dan naman miya. To ki fatan ma a samu na magi. Magin ma a same shi tukuna saboda rayuwa ce ta canza yanzu. Haka ne mai gida Allah ya bada da sa'a. Allah ya sa an fita a sa'a. To mara kunya mara mutunci me ka haki gidanmu kuma? Ba shi ina yini. Shafa, iya ko ba shi haka? Au baba ba shi ina yini. Shafa ce fa, za ta yi abin da ya fi haka ma. Shafa, wai shin yaushe ka lalace ne haka? Jiya. Jiya? kyau, shi shikenan, bari na zuwa. Don ma kun samu an zo gidan naku. To idan ya fito ki faɗa wa ce na faɗa shan ba she bashe na faɗa. To Allah ya shirye ki. Allah ya gane ta sai shafa. hanya madaidaiciya. yanzu kamar karfe biyu zan kira sadiq eh to mun sha Allah zan kira salamu alaikum baba eh, kira kira ko baba kana eh, lafiya lau a gida alhamdulillah sadiq sadiq na je gidanku amma Allah bai haɗa mu da kai ba amma na je ne na samu babanka ka san daddan kasan kakaf hagu yamma kudu ban da wani mutumin da ya wuce shi gaskiya ne sai da kawai da za ta kuma dai ya ginta to kuma ba zai shafe mu ba eh wato na masa bayani ne game da gidana yana hannunsa wannan gaskiya ne yara na gaba daya amma idan ka ga wani shagantaka zai shiga gidan ko za a yi wani lalata ko za a yi wani abu wanda hankali ba zai ɗauka ba to Allah sai ka zaga ka gaya masa shikenan baba ba matsala dukkanin abin da na gani zan je zan sanarwa da malam yawwa sai ka sanar masa amma ba kai kai magana ba kai ma kai magana insha Allah wannan ba komai bane to magana ya kare to shi yasa ni shi to bari sanar da kai saboda ma san ko zan yi tafiya to tafiyan bai yiwu ba sai dai da yamma ba matsala insha Allah Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya dawo da ku lafiya a gode eh da Allah ka ce ina gaida shi ba za mu riga mun bari zan fada masa eh amma da safe insha Allah da yamma nan da daga eh nagode nagode nagode ai haka yana Me kuma ya kawo ki gidanmu? Wannan kara ka na zo. Waje na kuma? Ƙwarai kuwa, domin kwa ba mu gama magana ba ranar nan ka tafi. Wake, an gaya miki ni mahaukaci ne irin ki. Dama ni mahaukaci ya kake ɗauka na? Ƙwarai kuwa, cikakkiya ma kuwa. Shikenan, tun da ka faɗa min haka. amma zan nuna maka ni cikakkiyar mahaukaciya ce babu abin da zan gani kuma abin da nake so da ke ki bar kofar gidan nan idan biki bar kofar gidan nan ba wallahi sai ne ƙasa ƙasa da ke zan tafi amma ka rubuta sai na nuna maka ni mahaukaciya ce ta gas wannan baki da hankali gaskiya tabbas baki da hankali Anti. Abin da ya sa anti na kirawo ki nan saboda na ga cikin akwai ki da baƙi ne shi ya sa. Shi ne ka janyo ni waje baka tsaya ka sha ma ko ruwa ba kuma na ganka duk a birkice me ike faruwa ne. Anti Lola ki ganna haka. Abin nan yana damuna. Wai a ce malam yana neman janyo mana abin da zai fi ƙarfinsa ya fi ƙarfin mu? Malam din. Ƙwarai da gaske. Me ya faru me ya yi kuma me aka yi? soyayya yake yi man da karamar yarinya kuma karamar yarinyar ya ma wacce ba ta da hankali sosai yarinyar yarinyar da bata san ciwon kanta ba a'a malam din kwarai ma da gaske wannan wace yarinya ce kuma haka yar gidan wane ne wai ko yar gidan Anta hawa ne wai Anta hawa suke ce mata kwawo hawa kada ka ce min wannan hawa tsohuwar yar borin da na sani hawa wannan yar borin nan ta da ita dai da kika sani ita ce Lallai tana da wata ya wata yar budurwa sunanta Shafa. Ƙwarai ma kuwa ita ce. To abin da yake damuna anti. Shi yasa na ce bara na zo gurinki domin mu yi tukar hanci. Gaskiya ne Sadiq. Wani da ka zo ka gaya mu. Amma ka ga yanzu ina da baƙi a ciki. Ka san me za a yi? Gobe. Eh, ina ga gobe. Ka zo ka raka ni gidan. gaskiya anti ba zan yi zuwa raka ki gidan nan ba saboda idan na raka ki gidan nan raina ne zai ɓaci saboda haka gidan nan ne dai da kika san su da shi a da ba tashi suka yi ba suna nan gidan ya kamata in zuwa zaki kawai anti ki je da kanki shikenan insha Allah gobe zan je in same su har gidan Inna mai ranar kasancewa ta da ke idan har masifa za ta faru da ni ba za ki rufa ma asiri ba. Me ranar kasancewar da za ki tafi je ku yi saɓon Ubangiji kuma bayan kun san cewa Allah ya hana. Hmm? Me wannan ranar shi kuma? Na ji na yi kuskure in na taimaka ki rufa ma asiri. Eh, inna ki taimaka a zuba da cikin nan ba don halina ba. Ba hannuna ba kafata a wajen tafiya zubar da cikin shege. ba da ni ba ai abin nan da ne ta faɗa da shi ɗin ne dai har yanzu ban sauka daga kansa ba ba za ni ba ba za a je a saɓi ubangiji da ni ba a zubar da ciki da ina ji ba da ni ba ki haƙuri zan shiga duniya ba don ina so ba zan shiga duniya don rufin asiri na nawa da naki ba zan iya haifan cikin shege ke na ba La, baba Cangal. Kin ga haukan nan da kike gwadawa shi yake yake yake dakare ki wallahi. Hauka kuma? Eh, ko lokacin da muka haɗa ke ni wannan kalmar ya shiga raina. To amma ke kina da yayyayi don Allah ki zauna serious. Kin gane? Mm. Yawwa ki natsu. ba zai Yanzu tafiya ne ya kama ni. Kuma tafiyar nan da ke zamu in zaki. Da ni? <laughs> To bari in je gaya wa inna. To zan ki ga mata da ki mahaukaci ya ce. Na shiru. A da ga mata. Na Ha? Kin ga je ki shirya je ki gaya mana kin shirya ki zo ki gaya mana alshi in kin gaya mana kawai ke kin gama gama komai a gida sai mu kama hanya mutum. Ba sai na gaya mata ba da inna ji. An ki ga mata ki gaya mata. Amma ki ga mata ki nemi wuri ki zauna. Ba za ki ba kenan. A ina son zuwa. To. Haka kuma sai in je? Ya da Allah. Je ki sai yadda za ki miƙa musu. Ba da wannan kuɗin za mu tafi ba. Au, a Sun yin baki kawai ki sallami To. Maza. Baran je na. To. Zan dawo fa. Yawwa. Matsala. Matsuwa ne. Yanke gigi yayi ta wani hayaniya duk ta lalata. Kin kin sa? Na shirya. To yanzu kin ga ki dauki dan kunshin kai ki bi ta baya sai mu haɗu ki a tasha. Amma wanda duk ya ganki a'a na ka ta ne yar baba ina zaki yar ki ce dan je wani guri ne. amma kar ki tare miki wanda duk ya faɗe ya tambaye ki na zaki kaza kaza ba ruwanki ban sani ba je ki yau shi kenan Baran ba ta lungun baya Na yi abin da yake hana ni bacci kwana biyu. Jalila, kin san haɗuwa ta da ke matsala ce ko? Ina so ka sani. Yanayin da nake ciki ya fi wanda kake ciki muni a yanzu. Allah ne ya jarabce ni da son adda'u bayan na ce masa ba na son sa. Jalila, ke ce kuwa? Ni ce Sadiq. To amma ya aka haka ta faru? Ba ni da masaniyar haka. A yanzu haka maganan da nake maka shi nake nema amma na kasa ganin shi. Gaskiya Jalila, ne mamakin jin wannan maganar daga bakinki. Sadiq ka ɗauka haka ƙaddara ta ta zo, kuma ba zan iya wuce ta ba. Shikenan. Yanzu a ina zan gan shi don Allah. Gaskiya ba na ce ba, amma na san ba zai wuce yana gida ba. Idan babu damuwa ka raka ni mana Sadiq. Wa, ni Jalila, so kike a ƙara maimaita kenan? Kar ka damu, ba abin da zai faru. Wallahi ba zan je ba. Shikenan. Ni zan je ni kaɗai. Shikenan, Allah ya bada sa'a.